وزرابي مبثوثه kuma a cikinta akwai shimfiɗu masu yawa waɗanda aka shimfiɗa a nan da can yayin da Allah ya ambaci bambancin halin 'yan wuta da 'yan aljanna a lahira sai ya janyo hankalin kafirai zuwa ga abin da zai nuna musu ikon Allah mahalicci da kyawun halittarsa domin hakan ya zama dalilin da za su yi imani su shiga aljanna su zamo daga cikin masu rabauta Allah ya ce